في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يضر السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك عظيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب عليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هضوا أولئك لهم عذاب alhamdulillah mun saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakin daya daga cikin yan uwa maza yanzu kuma insha Allah zan mu ƙara saurara karatun alkur'ani mai girma daga bangaren mata bangaren mata daga bakin Maryam Adam Usman Maryam Adam Usman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى جلوه عند غائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الحمد لله الحمد لله الله يسعدك على خير mun saurari karatun alkur'ani mai girma daga ɗaya daga cikin yan uwa mata wanda kuma insha Allah za mu ƙara kafin guda fara gudanar daura za mu ƙara saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakin ɗaya daga cikin ɗalibai to insha Allah malamin sai malamin sai karatu alqur'ani da haka yanzu ɗaya daga cikin iyaye a wannan bangare zai gabata mana da karatu alqur'ani mai girma kafin gujewar ɗaya daga cikin alqur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم alhamdulillah mun saurari karatun alkur'ani daga bakin uba a cikin wannan bangare a sheikh malam basiru sha'ibu Allah ya saka da alkhairi in banda haka za mu iya zama a yi ta sauraron karatun alkur'ani mai girma kasancewa alkur'ani matsayinsa da falalarsa ubangiji Allah ya sanya mu karkashin waɗanda qur'ani zai ce ta kullul ulumi suwal qur'ani mushkilatun illa al hadith wa ilmul fiqh fi din al ma qala fi haddathana wa ma su'a dhalika waswasu shayatin Allah ya saka da alkhairi yanzu kasancewar Bai gabatar da muhadara dakta malam bai so ba kuma an riga an yi wa 'yan uwa alkawarin cewa insha Allah za a fara gabatar da muhadara karfe goma to kasancewar yanayi na sanyi ba a samu dama an fara gabatar da wannan muhadara karfe goma ba amma insha Allah kasancewar malam bai samu dama karasowa har yanzu ba da haka muna fata insha Allah malam abubakar abdulsalam uba daga cikin wannan bangare ko in ce shugaba baki ɗaya zai fara gabatar da muhabara kafin karasowar malam muna fatan ubangiji Allah ya ba malam iko kuma Allah ya tashi kafadin malam Allah ya ba da nasara assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah wa wa wa yau ranar talata wanda yau watan rabi'u sani